barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Zainab Ibrahim. Shi dai shirin lafiya jari ce shiri ne da ke duba batutuwan da suka shafi lafiyar al'umma. Kuma idan kuna biye da mu, muna duba batutuwan da suka shafi harkar inshorar lafiyar jama'a ne a Najeriya, wanda yanzu haka ke fuskantar barazana sakamakon rikicin da ya dabaibaye hukumar gudanar da shirin. shirye-shiryen da suka gabata mun kawo muku shugabannin kungiyar kwadago na hukumar da shugabar majalisar da ke sa ido kan hukumar da kuma shi kansa farfesa Yusuf Usman inda kowane bangare ya gabatar da matsayinsa kan rikicin da aka samu. Kuma a shirinmu na makon jiya mun shaida muku cewa yau za mu je majalisar wakilan Najeriya domin jin kokarin da take yi domin ganin an warware rikicin hukumar. Kana jama'a su ci gaba da cin moriyarta amma kafin mu je majalisar bari mu ji ta baki wasu 'yan najeriya kan yadda suke kallon shirin inshoran lafiyar sunana ibrahim mai gandi tilde daga karamar hukumar toro Eh, to gaskiya ina da matsala da su hasali ma ni ban taba cin amfani ko gajiyar wannan shiri na gwamnatin tarayya na kiwon lafiya ba kasancewa na ma'aikacin gwamnatin tarayya a lokacin da kuma da nake aiki da su sun zo sun yi rijista a lokacin wanda na yi rijistan kaina da kuma na iyalina iyalin nawa kuma daga baya na so in yi abin da ake kira canja suna in replacing da wanda nake ganin tafi cancanta da ta amfani da wannan abin ita ma kuma iyalina ne so amma abu ya gagara eh, ni ma tun fom din na wadda na yi rijista a nan tare da su ya ɗau kusan tsawon shekara guda kafin ya fito ya fito kuma na je na buɗe fayil a can so amma na iyalin nawa da kuma na yata har yanzu shuru na koma wurin na suka ce sai dai in sake rubuta application wanda kuma na rubuta amma shuru har yanzu dai babu wani abu da aka yi akan wannan lamari sunana mahmud haruna to babban matsalan da nake fuskanta shine akwai lokacin da suka zo suka fita sunaye na yi kokarin da a ce na je ni asibiti din na binciki fayil ɗina ma kanta na je na bincika har yanzu ban samu fayil ɗina ba na yi reporting inda ya kamata a ce na yi reporting din na sanar da su jama'an kenan wallahi har yanzu da nake magana da kai fayil ɗin na ba ba a san ina take ba to tsari ne mai kyau kamar yadda ita gwamnatin tarayya ta fito da shi don shi ma'aikaci ya samu sauki sauki musamman wajen bangaren jinya to amma matsalolin da ake fuskanta musamman ba mu sani ba ko daga su ma'aikatan ne ko kuma tsarin ne shine ba mu sani ba muna fata kuma ita gwamnati za ta shigo ciki don gyaran wannan matsalolin da ake fuskanta sunana nura bashir fago daga nan jihar bauchi to na farko dai shiri ne mai kyau sai dai wasu daga cikin asibitocin da suke aiwatar da shirin a nan ne ake samun matsala kamar yanzu misali ne ina yi ne a wani asibiti mai zaman kansa a nan nan a cikin garin Bauchi ana ce masa Ni'ima to kwanan nan iyali na ta haihu yaron dan wata bakwai sai aka tura mu asibitin ƙwararru a nan Bauchi wato TH kenan da muka je sun karɓe mu lami lafiya to sai dai kuma yanayin yadda suke gudanar da aiki a wannan gurin ba abu ne da ya kamata a ce ya kasance haka ba sabida su ma'aikata a ofishin da ke kula da shirin inshorar lafiya na NHIS ɗin a asibiti ɗin, suna da lokacin da suke tashi saboda haka idan suka tashi a wannan lokacin in mara lafiyar kana na a asibiti aka rubuta maka magani ko kuma aka rubuta maka wani binciken jini ko binciken fitsari in dai ka je ka biya kuɗin in ana buƙatarsa da gaggawa ko kuma ka fara kiran waya na jami'in su akan ya zo ya kawo maka ɗauki sannan ranakun asabar da lahadi su wannan ofishi na NHIS a TH su ma ba su aiki ta bakin wasu 'yan Najeriya kenan Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Yanzu kuma sai majalisar wakilai inda za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin 'yan majalisun da ke gudanar da bincike kan shirin wato Honorable Shehu Usman Aliyu md wanda ya yi bayani ga wakilinmu Muhammad Sani Abubakar. To kusan wannan binciken dama an taɓa yin shi a baya wannan shine karo na biyu wanda a yanzu duk da bamu kammala ba wanda ba zan so in ce na yanke ko kuma ga abin da hukunci zai yanke ba tukuna tunda yanzu muka karɓi waɗannan takardun ake samun takardu ta bangarori da wanda suka zo suna kawo takardun su wanda zanne ne kuma za mu zo mu duba mu ga yadda za a yi da kuma hukuncin da za a yanke da kuma ko kuma ce da shawarwarin da za mu bayar da ba mu ne masu yanke hukuncin ba tunda za a kai abin ma sai an mai da shi har cikin majalisa in an kai irin shawarwarin da za mu bayar kenan a Najeriya kun yi bincike a lokuta da dama masu muhimmanci wanda a ƙarshe ana samun matsaloli wuraren aiwatar da rahotannin da kuka bayar me zai bambanta wannan da wanda aka saba yi a da a watsi to a ko yaushe abin da yake faruwa a guda ɗaya ne majalisa mu a matsayin mu 'yan majalisa a matsayin mu kuma da muke wakiltar talaka na ƙasa muna aiwatar da da aikin sai dai wanda ba mu ne kuma za mu zartar da hukunci ba so idan mun aiwatar da aikin da yawa zaka ga cewa idan mun kai su kuma bangaren zartawa sai ya zama ba su aiwatar da abin da ko muka ba da shawara ba da kuma ba ma ba da shawaran nan kai tsaye iya gwargwadon binciken mu yadda zamu iya sai mun sai mun kirawo irin wannan zama na jama'a da za su su gani kowa ya kawo shawarwaransa a tattauna sannan ne suke bada shawarwarin da muke bawa a ce an kai to amma kuma daga can wannan bangaren ba wannan yanke hukunci ba daga gare mu bane ko kuma rahin zartawa ba daga gare mu bane rahin zartawa yana faruwa ne daga bangaren zartawa wannan ne ake samun matsala a ƙarshe ranka dai kusan za a ce duddudo da ake matsafi rayuwar dan Najeriya ta yi kyau kuma a sababiyan biyan bukata za ku iya ba dan Najeriya tabbaci gyaran da ake nema a wannan bangare na lafiyar 'yan najeriya za a ga canjin da ake tunani da yardar allah kawai yaran da zai yi allah ɗaya muke bautawa <laughs> don ba zai ce kamar da kace da ɗaya ke zafi san ce maka allah ɗaya muke bauta amma abin da nake da tabbas abin da kuma na sani da yawan mu wasu mu daga ciki sun yi aikin lafiya wasu mu daga ciki irin lauyoyi ne wasu daga ciki tun tunda kaga majalisa wuri ne wanda ya haɗa bangarori daban-daban ya kuma haɗa ƙwararru a na bangarori daban-daban wanda a bangaren wannan harka ta harkar lafiya wanda talaka na ƙasa kowa ya san harkar lafiya ilimi abinci su ne kusan jigon rayuwar talaka na ƙasa kuma mu kan muna wakiltar talakawan ne na ƙasa ya za a ga cewa lafiyarsa ta inganta a wannan harka ta inshorar lafiya tana ɗaya daga cikin wanda in har ya dire misali talaka yana amfana to talaka zai san cewa gwamnati na kokarin ta inganta lafiyarsa wanda wannan shine abin da yake damu wannan shine abin da muke kallo wannan kuma shine abubuwan da ke gaban mu ta bakin Honorable Shehu Usman Aliyu Emmidi daga Majalisar Wakilai. Muhammad Sani Abubakar ya kuma ta bakin Farfesa Usman Yusuf wanda shi ma ya gurfana a gaban kwamitin majalisar. Tsoron ka daɗe ya zuwa yanzu me za ka ce kan yadda abubuwan ke tafiya? Ba abin da za mu ce sai hamdala bincike yana da kyau. Duk inda aka ce wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza ya kamata a bincika. Don wannan hukuma ba gidana ba ne ba gidan mahaifina ba ne. Aiki muka zo mai ma jama'a. Duk inda aka ce an yi ɓanna ya kamata a bincika. To alhamdulillah alhamdulillah kaga shugaban kasa ya shiga babban sakataren gwamnati ya shiga sun sa kwamiti an ce daga litinin in je in yi hutu sai an gama bincike kuma ga majalisa ita ma tana dubawa so ba abin da zan ce sai hamdala to kuma ranka daɗe mutane da dama na ga sun yi bayanai kama daga masu ba da wannan ayyuka wato HMOs eh. da asibitoci sun yi koke-koke amma akwai masu ganin cewa masu amfana da wannan abin ne suke so da za a yi waje da kai <laughs> <laughs> kai ma ka gane gyara muka zo kuma canji yana da wuya jama'a muka zo mu aiki wayanda ke amfana cikin wannan suna yakata tun da farko na ce kuma wannan magana ba za mu bari yin ta ba wannan aiki ba za mu bari shi amma masu yakata suna da gyawa suna da karfi muna bukatar <laughs> taimakon jama'a <laughs> amma gaskiya in ka tsaya kan gaskiyarka a yi duk abin da za a yi duk binciken da za a yi a yi bincike dan bincike dole ne in aka ce an yi wani abu a bincike dole ne kuma za ka lura cewa wannan ɗakin da na zo ana wasu tambayoyi ana wasu tambayoyi ban ansa ba dalilin shine shugaban ƙasa gwamnati ta kafa kwamiti ya duba wannan abun to me yasa zan zo in ta magana nan ya kamata a kwamiti din ne suka tambaya a gaya musu ko yawwa dan Allah yanzu matsalar da ragadi a kasar nan mata wurin haihuwa suna mutuwa yara ba su lafiya muna yaƙan hecen mu suna yaƙan mu bankuna na yaƙan mu yan kwadago na yaƙata wannan jarunci ha'ina sai du'a'i amma duk da yadda abubuwan ke tafiya kana da yakinin duk yadda aka kai aka dawo gaskiya za ta yi halinta gaskiya kullum tana halinta wallahi in sata na zo yi kasan nan ba za ka ji bude abin nan da na ta yi ba ai an dade ana yi a wannan hukuma ko yau shekara goma sha uku ka taba jin su ka taba ji jama'a sun sani to in ba ba dan na koka ba na gaya ma jama'a sai a yi kasa da ni kuma bincike wallahi bincike yana da kyau a bincika a duba yana da kyau Allah ka ba mu sa mai sama Allah ba azaba gobe mun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu, mai sama Allah ya taimake su amin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin Muhammad Sani Abubakar da sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma editanmu Bashir Ibrahim Idris. Ni Zainab Ibrahim ke cewa da ku, ku huta lafiya.